محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوانا mahalarta wannan masallaci manya da ƙanana maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda liman da kuma dr ibrahim da sina suka gabatar kuma suka fara buɗe maganarsu da shi wato godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya kaddara sake saduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan rana ta alhamis yau muna ɗaya ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan uku miladiya ta 2023 muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya sake tattara mu da ranmu da lafiyar mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan mai albarka ba karamar ni'ima ba ce ubangiji subhanahu wata'ala ya jinkirta wa bawansa na wani ɗan lokaci domin ya ƙara wani abu na biyayya gare shi da bauta masa da kuma samu damar tuba daga abin da ya yi na laifuffuka wani ni'ima ce da babu wanda zai iya yi maka irinta sai Allah subhanahu ta'ala ko yaya ubangiji subhanahu ta'ala ya ƙara maka lokaci a rayuwarka ya baka dama a cikin wannan lokacin kari bace shi wajen biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da masa da'a kari bace wannan lokacin wajen tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da neman afuwarsa da yafiyarsa akan abubuwan da kai abu shakka wannan gagarumin ni'ima ce da babu irin ta haka muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala godiya mara iyaka da ya bar mu da ranmu da lafiyar mu har muka ƙara ganin wannan wata mai albarka muka zanto ɗaya daga cikin waɗanda za su halarci wannan wata su yi azumi su sauran ibadu da suke cikin wannan wata masu girma kamar yadda koyaushe malamai suke faɗa shi ne wannan wata wata ne na alkur'ani wata ne da yake da alaƙa da alkur'ani alaƙa ƙarfa tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya fara saukar da shi wani alkur'ani kamar yadda aka sani an fara saukar da shi a dunkule a jumlace kamar yadda ya zo cikin asar na abdullahi dan abbas a baitul izza a sama ta farko a daren lailatul qadri kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya ambace haka inna anzalnahu fi lailatul qadri wa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah Allah ya fara saukar da alkur'ani a dunkule a tattare jumlatan wahida a cikin baitul izza a sama ta farko daga nan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya fara saukar da ayoyinsa biyar na farko a cikin wannan wata na ramadan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bautar Allah a gharu hira Allah ya saukar masa da ayoyin farko ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam tun daga wannan lokacin ubangiji subhanahu wata'ala ci gaba da saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam a munasabobi daban-daban kowace munasaba gwargwadon bukatar da ake da ita domin Allah subhanahu wata'ala ya dasa wannan alkur'ani a zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma su samu damar aiki da abinda Allah yake saukarwa da manzo sallallahu alaihi wa sallama na ayoyin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance alaƙa da alkur'ani a wannan wata alaƙa ce mai ƙarfin gaske saboda zamantowarsa wata da Allah ya fara saukar masa da Alƙur'ani a ciki sharu ramadana allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan yanzu duk wato kowane wata da zai zo irin wannan na ramadan jibrilu yana saukowa kamar yadda ya zo cikin hadisin fatima radiyallahu ta'ala anha yana saukowa yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bita alqur'ani suna bitar alqur'ani tare da shi har ya zanto shekarar ta ƙarshe wadda daga ita Allah ya karɓi ransa ramadan da ya yi na ƙarshe a rayuwarsa jibril ya zo masa sau biyu a wannan shekarar domin su yi bitar alƙur'ani hakanan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam alaƙar ta zamo da alƙur'ani alaƙa ce mai ƙarfi musamman abin da ya shafi ƙiyamun layl tsayuwar dare a cikin wannan wata نبي كشاء من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه sauraka mutum zai samu gafara har rubi biyu na zunubansa a cikin wannan wata yayin da ya kiyamun laili a cikin wannan wata da karanta alkur'ani da tsayuwa da hana ido bacci Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa haka nan idan ya yi dace ya samu tsayuwar dare a lailatul qadri daren lailatul qadri nan ma za a sake masa wannan gafara haka duk wanda ya samu waɗannan damammaki guda biyu babu shakka wanda ya ci ribar da babu da babu kamarta ya samu gafara irin wannan har sau biyu a wata ɗaya da haka sahabbai suka dage wajen kiyamun laili har lokacin da sayyidina umar a lokacin halifancinsa ya tattara su a bayan ubayi ibn da tamimu dari suka ci gaba da jan su sallar tarawihi to haka nan zamu ga magabata na kwarai duka haka suka kasance alaƙatar alƙur'ani a wannan wata alaƙa ce mai ƙarfi kwarai da gaske suna barin duk wani abu nasu idan wannan wata ya zo su rungumi alkur'ani wajen karanta shi da tilawarsa da nazari a cikinsa da tintintini a cikin ma'anarsa da kuma tsayuwar dare da karanta shi a mun ji cewa imamu malik ibn anas imamu darul hijira alaihi rahmatullah duk da yadda Allah subhanahu wata'ala ya sa masa ƙaunar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda ya bada rayuwarsa ga cokan wajen karantar da al'umma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto idan watan ramadan ya zo sai ya ajiye abin da bai shafi hadisi sai dan runguma alkur'ani ya ma kaura cewa ko duk sauran ɗaliban ilimi ya rungumi alkur'ani ita tilawarsa ba don kuma saboda irin wannan kakkarfar alaƙar da take tsakanin alƙur'ani da wannan wata mai albarka na ramadan abdurrazak sana'ani ya ke ce mana sufiyan sauri malaminsa sufiyan ibn sa'id al-sauri rahimahullah ya kasance idan ramadan ya zo taraka jami'al ibada taraka jami'al ibada wa akbala ala tilawati al-qur'ani min al-mushaf zai bar dukkan wani nau'i na ibada ya koma ya rungu alkur'ani kaɗai ya yi ta karatunsa wato gaba ɗaya zai ba da lokacinsa da damar da yake da ita wajen karanta alkur'ani da tintintini a cikinsa yake cewa ya ji malaminsa ko ya malaminsa zubaid ibn al-harith ibn abdulkarim al yani al-kufi daga cikin malamansa ya ce ya kasance idan ramadan ya zo ahdara al-masahif sannan wa ahdara jami'a ashabihi ilai sai ya sa a kawo masa ƙur'anai tattara ƙur'anai sannan kuma ya ce duka almajiran su tattaru kowa ya ɗauki Alkur'ani a yi ta bita a ta karatu wannan shi yake nuna maka yadda wannan wata da alaƙa ta da alƙur'ani take da ƙarfi a gurin magabata suna barin duk wani abu nasu komai mahimmancin sa su rungumi alkur'ani ba don koma saboda abubuwan da alkur'ani ya kunsa na wa'azi da jan hankali da tunatarwa baya ga ayoyi masu ban mamaki da suke cike da shi da yake cike da su har ma wasu daga cikin magabata suna mamakin a ce mutum yana da ƙur'ani a kansa ya haddace alƙor'ani amma yake da lokacin bacci maimakon ya tsaya ya ba da lokacinsa wajen karanta alƙor'ani nan da tintintini cikin ayoyinsa amma ya koma ya buge da bacci wahayib ibn al ɗaya daga cikin malamanmu na hadisi yake cewa an tambayi wani mutum makarancin alƙur'ani cewa me yasa kake da ƙarancin bacci wato baka cika bacci ba sai yake cewa ina ajaibal a atarna naumi yake cewa ai abubuwan ban mamaki da suke kunshe cikin alqur'ani su suka tafiyar min da bauci na ma'ana abinda yake karantawa yake gani yake fahimta na alqur'ani ba su ba shi damar yin bacci ba sauraka kullum yana tare da shi ahmad ibn abil hawari ɗaya ga cikin magabata ne yake cewa yakan karanta alkur'ani sannan ya nazari cikin ayoyin alkur'ani ɗaya bayan ɗaya sai an hankalinsa ya ɗi mauci ya riƙa mamakin mahaddata alkur'ani ta yaya suke iya yin jin daɗin bacci ta yaya wani abu na duniya yake iya shagaltar da su alhalin suna karanta maganar Allah suna karanta alkur'ani yake cewa wallahi da sun fahimci abin da suke karantawa na alkur'ani na ayoyin alkur'ani suka fahimce shi haƙiƙanin fahimtarsa suka fahimci haƙƙinsa suka kuma karanta suka ji daɗin karatunsa suka ji daɗin tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala wajen ganawa da shi ya ce la zahaba an homin nau farahan bima da sun daina bacci saboda farin cikin abinda aka azarta su da shi na haddar alkur'ani haka alkur'ani abu ne wanda duk wani bayanin da mutum zai yi sai dai ya dan yi abin da ya yi ya dan shafi kan bayanin ya wuce amma bayani ne wanda yake da tsawo muna yi wa Allah godiya da ya sanya wannan ƙasa tamu musulmi na wannan ƙasa alaƙa su da alƙur'ani take da ƙarfi matuƙa da gaske musamman a cikin wannan wata sai da za ka ga an tattara komai an aji an ba mu wannan harkar alƙur'ani ɗin mahimmanci duk malamai sun rufe duk littattafan da suke karantarwa kowa ya ɗauko alƙur'ani an buɗe ana karanta wa mutane ana musu bayaninsa wannan abu ne mai asali mai tushe kuma haka ya dace karfafa alakar mutane da alkur'ani fiye da yadda suke a kowane lokaci cikin wannan wata saboda karfar alakar da alkur'ani yake da ita da wannan wata ka ka yi wa Allah godiya idan har ka samu kanka cikin waɗanda suke sha'awar halartar guraren da ake karanta alkur'ani ake mudarasarsa ake bitar ayoyinsa da ma'anoninsa ka yi wa Allah godiya idan ka tsinci kanka cikin masu sha'awar irin wannan babu shakka ba karamar baiwa ce ubangiji subhanahu wata'ala ya maka ba muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan wannan baiwa da ya mana muna kuma roƙonsa ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta ga maganganunsa ya ba mu ikon fahimtar su kamar yadda ya dace kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta mu fahimta Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya zama wani jagora zuwa ga rahamarsa zuwa ga gidan aljanna Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya zama wani mai ceto na gobe kiyama laifuffuka da muka yi ko da mu yi Allah ya fi mana su kurakurai da gazawa da mu yi ubangiji subhanahu wata'ala ya mana afuwa ya fi mana tuntuban baki ko tuntuban harshe ko na fahimta ubangiji subhanahu wata'ala ya mana afuwa akanta sannan muna ƙara yi wa Allah godiya mara iyaka baya ga abin da aka riga aka aiwatar a wannan ƙasa na zaɓuɓɓuka daga zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya har zuwa zaɓen gwamnoni da 'yan majalisun jiha aka yi aka gama lafiya ba tare da an ga tarnaki da tashin hankalin da ake tsammani ba wannan ba karamar ni'ima bace ubangiji yi wa wannan kasa ta ci gaba da zama lafiya ta ci gaba da dorewa a matsayin ƙasa guda ɗaya da dunkulalliya babu shakka musulmi a ko'ina sun yi ta'addu'a ganin irin yadda abubuwa suka taso da zafi musamman a wasu ɓangarori an yi zaton abin zai yi tsanani fiye da yadda aka yi aka gama to kuma Allah da rahamarsa da lidubinsa an shi addu'ar aka samu aka yi aka gama lafiya ko da an samu wasu 'yan ya mutsi nan da can wannan duk ba zai yi sa a ce ba a gama lafiya ba a yadda da ake tsammani kuma irin waɗannan 'yan tashe-tashen hankulan ko ba a zaɓe ba ana samun su a ƙasar nan to aka zo aka yi zaɓe aka gama mutane suka ci gaba da suka koma suka ci gaba da harkokin su da yau da gobe abu shakka wannan ni'ima ce da zamu yi wa Allah godiya kuma mu ƙara fahimtar cewa a kullum al'amura suka taso abin da ya kamata bayan Allah su yi shi ne su koma gare shi shi kadai ne wanda zai samu musu mafita ta inda ba sa tsammani muna addu'a waɗanda ya zanto su suka lashe wannan zaɓe su aka bayyana a matsayin waɗanda suka ci waɗannan zaɓuɓɓuka waɗanda za su jagoranci wannan ƙasa a wani shekara hudu masu zuwa nan gaba muna musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kama hannayensu Allah ya ba su ikon yin adalci ubangiji ya ba su ikon yin daidai Allah ya haɗa su da abokan tafiya mashawarta na gari waɗanda za su tuna musu idan sun manta waɗanda za su taya su idan sun tuna Allah subhanahu wata'ala ya sa musu tausayi da ƙaunar talakawansu ya sa musu tausayi da ƙaunar talakawansu a zukatansu kuma ya kinsa musu tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsu ranar da Allah zai tsayar da su ya ji mai suka yi dangane da wannan amana da suka ce sun ji sun gani a ɗora musu Allah ya sa musu tsoron tsayuwa ga Allah gaban Allah a wannan rana domin su ansa tambayoyin wannan amanar da suka tarye ta da kansu suka ce a ɗora musu za su ɗauka mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu haƙuri da juriya wajen yi musu biyayya kan abin da bai saba wa Allah ba ci gaba da musu kyakkyawar addu'a su ma kuma suna ci gaba da tausaya mana Allah ka tausaya mana gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ka daidaita al'amuranmu ka daidaita al'amuran musulmi a ko'ina ne a tafsirin mu na bara <clears throat> mun tsaya daga kan aya ta 32 wanda za mu tashi kan aya ta 33 amma da haka za mu ɗan dawo baya mu fara da kan aya ta 32 saboda karatun ya fi fitowa sosai muna tare da mala abubakar rariya wanda shi zai jagoranci karanta ayoyin da za mu fassara da ikon Allah a wannan zama namu na tsawon kwanaki a 27 bi iznillah Allah ya samu dace bismillah أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لهم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق na'am Allah subhanahu wata'ala ce zalika wannan kuwa haka yake wa man yu'azzim sha'air Allah wanda duk ya girmama wuraren bauta bautar Allah ko kuma alamomin bauta na Allah fa innaha min taqwal qulub to lalle wannan yana daga cikin takawar zukata lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma kuna da wata moriya a cikin waɗannan dabbobi ila ajalin musamman har zuwa wani lokaci ƙayyadajje wato lokacin da aka yanka su sun ma mahilluwa ilal baitul atiq sannan wurin yankansu shine zuwa ɗaki yantacce wato ka'aba Allah subhanahu wata'ala a baya a cikin ayoyin da suka gabata a wannan sura ya yi mana magana abubuwa da dama na ƙarshen abin da ya mana magana a kansa shi ne ijtinabun rijs min al'ausan janibun rijs min al'ausan wa janibun kawular zuwa ku nisanci ƙazanta daga ta gumaka ku nisanci kuma maganar da take ta ƙarya ubangiji su subhanahu wata'ala ya umarce mu da wannan sannan ya umarce mu da mu ƙanƙar sha'anin tauhidi mu guji abin da ya shafi shirka ya bayyana ma hadarin da yake cikin shirka hadari wanda yake mai tsananin gaske mai halakarwa nan take to shine Allah yake cewa to wannan abin da Allah ya ambata muku waɗannan hukunce-hukunce da Ubangiji ya ambata muku su suna daga cikin tazimu sha'irillah suna daga cikin girmama alamomin bauta bautar Allah wa man yu'azzim sha'air Allah wanda kuma zai girmama alamomin bautar Allah daga cikin alamomin bautar Allah akwai dabbobin hadaya da nalayya da kuke yankawa daga cikin girmama waɗannan dabbobi tsayawa da kulawa da su tun daga lokacin da ma za ku fitar da kuɗinku ku saye su da tsada sannan ku kiwata su ku ba su abinci ku ba su abin sha ku kashe musu kuɗi ku kula da lafiyarsu har lokacin da za ku zo wajen yanka su sannan ku yanka su sannan ku raba naman su ko ku ci to babu shakka duka wannan yana daga cikin girmama alamomin bautar Allah subhanahu wataala saboda wannan dabbobi da ake yankawa da sunan hadaya ko ake yankawa da sunan layya wata alama ce da take nuna risinawar bawa ga ubangijinsa Za ka duk wanda ya yi wannan to ya girmama wani abu da Allah subhanahu wataala ya ce a girmama saboda ka zubar da jinin dabba ta hanyar yanka ta ko soke ta a lokacin hadaya ko a lokacin layya biyayya ce ga umarnin Allah subhanahu ta'ala mi kawuya ne ga Allah subhanahu ta'ala ta kawace wato biyayya ne ga umarnin Allah da gujewa haninsa da haka ba wai wani abu ne da ake yi don alfahari ko kuma ake yi don kawai a jini yana zuba a ƙasa da har ake samun wasu saboda bautsarewa da tsaurin ido su rika cewa musulmi suna asarar dukiya ana ta yanka dabbobi kuma ana nuna rashin tausayi ga dabba haka kawai a zo ta zubar da jini ba kira ba dalili ba a tausaya wa dabba sun manta cewa wanda ya umarni da a yanka dabbobin ya fi su tausayi nesa ba kusa ba tausayin ubangiji ba a kwatanta shi da tausayin wani daga cikin mahaluki Allah subhanahu wata'ala tausayi ya halicci kaso ɗari kaso ɗaya ne ya saukar a tsakankanin bayansa duk wani tausayi da za ka gani na uwa ga ɗanta ko wani mai tausayi ga abin da yake tausayi to daga cikin wannan yanki ɗaya ɗin ne amma kaso da 99 ubangiji ya bar su domin ya tausayawa bayansa ranar gobe kiyama da su to don haka Allah subhanahu ta'ala arhamu bi khalqi ya fi kowa tausayin halittarsa to shi da fi kowa tausayin halittarsa shi ya ce a yanka waɗannan dabbobi to mutum banza a banza ya zo yana cewa ana zubar da jini haka kawai ba gaira ba dalili ana nuna rashin tausayi kuma sai ka samu shi mai irin wani maganar zuciyarsa ta ƙiƙashe wajen azabtar da ɗan adam ɗan uwansa wajen yi wa ɗan adam jinsinsa ƙeta da mugunta amma kuma yana tausaya wa karensa to kaga wannan karen ya fi shi daraja karen ya fi shi daraja don kare ba zai zama mai azabtar da ‘yan uwansa karnuka ba haka kawai ba gaira ba dalili kuma kare Allah bai ba shi wata fahimta ba bai ba shi wani hankali irin wanda ya ba wa ɗan adam ba to shine Allah subhanahu wata'ala anan yace wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub sannan sai ya ce lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma sannan kuna da abubuwan amfani wato kuna da moriya da za ku samu a cikin waɗannan dabbobi <clears throat> wato ku alhazai da Allah subhanahu wata'ala ya umarce ku da ku yanka abin hadayarku waɗannan dabbobi na ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya hore muku <clears throat> daga raƙuma zuwa shanu zuwa ƙananan dabbobi kuna da abubuwan da kuke mora daga cikin waɗannan dabbobi baya ga hadayar ita kanta haka nan kuma da kuke yanka kuna layya kuna da abubuwan da kuke mora da yawa daga cikin waɗannan dabbobi baya ga yankan da kuke yi musu kuna morar abin da suke ɗauke da shi na nono ku sha nonansu haka nan kuna amfani da gashin jikinsu sawa'un ƙananan dabbobi ne ko manyan dabbobi kuna amfani da su wajen hawa kuna amfani da wasu daga cikinsu wajen kayayyakin ku. kamar raƙuma har zuwa lokacin da za ku yi wani abu da su na bautar Allah shi ne Allah yake gaya wa alhazai cewa kuna da moriya da za ku yi da waɗannan dabbobi har lokacin da za ku zo ku sadaukar da dabbobin nan ga Allah subhanahu wataala saboda ka wanda ya mallaki dabba bayan ya mallake ta ta zama tashi to duk wani amfaninta ya zama nashi halal ne ya amfana da ita halal ne ya yanka ya ci namanta in yana da bukata halal ne ya amfani da gashin jikinta ko fatarta bayan an fede ta in jebe ta ya amfani da fatarta halal ne gare shi ya hau idan ta hawa ce kamar raƙuma ya ɗora musu kaya halal ne gare shi duk wani amfanin da yake da bukata ya yi da ita halal ne amma da zarar ya sanya mata alamar cewa wannan dabbar ya sadaukar da ita ga Allah hadaya zai yi da ita wato zai kora a bar su zuwa zuwa aikin hajji ko aikin umara zai yi hadaya da ita a wancan lokaci sukan sa musu alamomi ma daura wani takalmi a jikinsu a wuyansu don duk inda suka shiga a fahimci cewa wannan dabbar mai ita ya sadaukar da ita ga Allah subhanahu wata'ala kadai to yayin da kuka ambaci sadaukarwa ga Allah subhanahu wata'ala akan waɗannan dabbobi kuka samu su alamu to su kiran sun zama na Allah subhanahu wata'ala saboda haka wasu daga cikin malamai suka fassara fiha dinnan da Allah ya wannan zamiri na fiha cewa yana komawa zuwa ga sha'air sha'air da aka ambata a baya malamin su yi musu tafsiri guda biyu kamar yadda watakila a wancan lokaci mun yi bayanin wannan wasu suka ce sha'air ana nufin dukan ibadu kowace ibada da Allah subhanahu ta'ala ya fallanta ko ya sandanta ga ga musulmi ana ce mata sha'ira wasu suka ce sha'air ana nufin waɗannan dabbobi da aka yi musu alama da cewa an yi sadaukar da su ga Allah subhanahu wata'ala su ake nufi da sha'air to idan muka ce dabbobin ake nufi to za mu ce lakum fiha ai fi hadhihi sha'air fi hadhihi albudun wadannan dabbobi kuna da damar ku yi amfani da su ila ajalin musamma har zuwa wani lokaci kayyadajje shine lokacin da kuka ce dabbobin nan kun sadaukar da su ga Allah subhanahu wata'ala to a wannan lokacin sun zama mallakar ubangiji shi kadai ba ku da iko ku sayar da su ko ku yi kyauta da su wasu malamai suka ce ba ku da iko ku yi amfani da su ta kowace fuska sai dai amfani na larura akwai wanda ma suka ce kowane irin amfani ba za ku yi da su ba ba ku kara shan nonansu ba ba ku kara hawansu ba ba za ku kara ɗora musu kaya ba ballantana kuma a yi zancen sayarwa ko kyautarwa wasu suka ce a'a kuna da damar ku yi amfani da su wajen hawa ko ɗora kaya idan ya zanto akwai buƙatar haka yayin da mahajjaci ya gaji yana buƙatar abin hawa a cikin halin tafiyarsa ga kuma raƙuminsa ya sa masa alamar cewa ya sadaukar da shi ga Allah ta ce anan zai iya hawa wasu suka ce in ya hau a yanayin larura yayin da ya ji ya huta to ya sauka kai ci gaba da kuma more shi wasu suka ce a'a in dai har abin da ba sayarwa ba ne ba kuma wato kyautarwa ba ne ba kuma abin da zai sarayar da wannan dabba ba ne to zai iya amfani da shi a nan suka ce za su yi amfani da shi a nan aka kaga manafe din Eh, fi haɗin idan ya zanto ana nufin dabbobi to ana maganar amfani da su a irin wannan in kuma ana nufin duka wasu abubuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta to kana da dama ka mori wannan abin ta hanyar neman lada har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai karɓi ranka shi ne ila ajalin musamman su kuma wancan ila ka ce dabbobi ila ajalin musamman shine lokacin da kasa wato ko dai ka riga ka sadaukar da su ga Allah ko kuma lokacin da aka je aka je wurin yanka su ibnu jarir al-tabari alaihi rahmatullah shi ne yake ya tafi akan cewa a sha'air din nan ana nufin ana nufin duka wato ana nufin umum ana nufin hadaya ana nufin sauran ayyuka gaba daya sai yake cewa abinda ya gabata a baya cikin wannan aya cikin aya da ta gabata zalika wa man yu'azzim sha'air Allah wanda yana nuna cewa fi hadin nan ana nufin su sha'air Allah din yake cewa duk kuma wani aiki kullu ma kana min amalin aw makanin ja'alahu Allah alaman limanasiki hajji khalqihi idh lam yakhsus min zalika jalla sana'uhu shay'an fi khabarin wala aql don haka fi haɗin nan ana nufin dukkan abin da ya riga ya gabata na sha'airullah sawa'un wurare ne da Allah subhanahu ta'ala ya ayyana su a matsayin wuraren da za a yi bautar Allah kamar aikin hajji da umara aiki ne da ake shi a wani wuri inda ba a tsin ba a nan ba ko ina duniya ne ba za a yi shi ba saboda haka a cikin garin maka cikin garin maka ma a cikin masallaci mai alfarma ɗakin ka'aba sannan kuma mas'a wurin sa'ayi sannan kuma in aikin hajji ne tun daga miƙati har zuwa kuma inda za a je a yi tsayawa arfa har zuwa mina har kuma a dawo ga ɗakin ka'aba domin a yi ɗawafin hajji to waɗannan wurare gaba ɗaya ya ce duk suna cikin sha'irullah duk wurare ne da Allah ya riga ya keɓance su domin bautar Allah bautar da babu inda za a yi ta sai a nan duk inda ake bauta to ba zai ce ba a yi wata bautar da wato a yi aikin umara da hajji a wannan wuri sai dai an je can dole sannan lokuta da Allah ya ware don wasu ibadu na musamman kamar shi kansa aikin hajjin da aka ware masa waɗannan lokuta da ba a yin aikin hajji sai a cikinsu alhajjo ashhurun ma'lumat watanni ne sanannu waɗannan watanni a cikinsu da kwanakin aikin hajjin su ma da suna cikin sha'airullah suna cikin alamomi na bautar Allah subhanahu wata'ala yake cewa to waɗannan dukkan waɗannan abubuwa ne da ba zai yiwu ba wani ya iya keɓance wani abu ya ce shi kaɗai ake nufi a nan banda wannan za ka a wajen shi imamu tsabari ana nufin duka waɗannan abubuwa da suka shafi wuri suka shafi ayyuka suka shafi lokuta dukkansu suna cikin sha'airullah shi da yace ce fa'iza kana zalika kazalik in haka abin yake yace to fa ma'lumun anna ma'ana qawlihi lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman ay lakum fi zihin sha'air to abinda ake nufi kenan lakum fiha manafi'u cikin waɗannan ababen bauta ko alamomin bauta ko wuraren bauta ko lokutan bauta kuna da moriya har zuwa wani lokaci kayyadajje ya ce to in ya zanto abin abinda yake sha'air ɗin da kake tare da shi dabbobi ne na hadaya to fa manafi'uha lakum min hina na ila an aujabtumuha hadaya wa budunan amfanin da za ku yi waɗannan tun lokacin da kuka mallake su kuna da dama ku amfana da dabbobinku da kuka mallaka har zuwa lokacin da za ku ce waɗannan dabbobin kun mallakar da su ko kun sayan yasu su zama su zama dabbobin hadaya su zama raƙuman hadaya wa ma kana minha amakin in kuma wurare ne yunsaku lillahi ha! wuraren da ake yi wa Allah bauta fama famanafi'uha to amfanin da za ku mora daga waɗannan wurare shine at-tijaratu lillahi ha! ku kasuwanci tare da Allah a wannan wurare ta hanyar dawafi da sa'ayi da addu'o'i da salloli da karatun alkur'ani da tasbihi da zikiri da ambatan Allah gaba ɗaya. Wal'amalu amalu biha bihi ila ash-shukhus anha za ku tayin abinda aka umarci ku yi na ibada a waɗannan wurare har lokacin da za ku bar waɗannan wurare kaga lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma ajalin musamma in ya zan wuraren ake nufi to shine lokacin da za ku gama gama abinda kuke yi ku bar waɗannan wurare za ku mori waɗannan gurare wa ma kana minha in kuma sha'air ɗin ana nufin lokuta kamar da kace kamar aikin hajji wani aiki ne da yake da lokaci in lokacin bai yi ba waɗannan watannin ba su yi ba za ka iya wato ɗaukan ɗamarar aikin hajji ba to in a wannan in ana nufin sha'air ana nufin waɗannan lokuta ne an yi ta Allah fi haɓe amali a amalin hajji shi ne aiwa Allah ɗa'a a cikin waɗannan lokuta ta hanyar aikin hajji wa bi talabil ma'ashi fiha bit tijara to amfanin da ake nufi anan shine kai aikin aikin hajji a ciki sannan in kuma kana da harkar kasuwancin kada kake iya yi a can kana iya kai ka amfana da wannan har zuwa lokacin da zaka yi dawafi ga dakin Allah subhanahu wataala Imam al-Bukhari ya fitar da riwaya da Imam Muslim daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum yana kora raƙumarsa faƙalar kabha annabi ce ka hau raƙumin ma ka hau raƙumar kamana ya gan shi yana tafiya a ƙafa a watar wayar kan jihada hulmashi wato ya jigata a tafiyar da yake yi wato taƙila ya fito daga wani ƙauye mai nisa a saba wannan dabbar alamar cewa wannan dabba ce da na sadaukar da ita hadaya ga Allah subhanahu wata'ala to sai koro dabbar ita wannan raƙuma yana tafiya a kafa akwai ruwa da bata inganta ba cewa yana tafiya yamshi ma hafiyar yana tafiya ba ba takalmi amma bata inganta ba to amma dai ya wahala annabi ya ganshi yana ta tafiya cikin ayarin matafiya za a tafi haji annabi ya ganshi sai ya ce da shi ka hau dabbar kamana sai ya ce ya rasulullah innaha madina ya rasulallahi dabba ce yana nufin dabba ce da ya riga ya sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala saraka yana kamar bai dace ya hauta ba annabi ya saki cewa irkabha wayhak kai canka ka hau mana a wata watar wayar wailak wailak ya fi tsari akan wai wai wayhak akwai tausayi wailak wail shine banu ce badanka ka hauta ya faɗa masa a kara na biyu ko a na uku to yana cewa ka hau shi ko yana cewa a dabba ce da na bada ita ga Allah annabi sai ka hau ya sake maimaita annabi ce kai can ka hau yana ganin kamar ba bai dace hau ba to shine malamai suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya hau ashe kaga abinda ake nufi idan an mallaka su ga Allah subhanahu wataala ba yana nufin ba za a amfana da su ga abin da ya shafi hawa domin wasu suna tsanantawa kan cewa ko hawa ba za a yi ba wasu kuma suka ce a za a hau inda larura suka ce shi ma wannan larura ce ta sa bai ce ya hau ganin cewa ga irin yanayin da ya gan shi ya jigata saboda tafiya a kafa sai bai ce ya hau imam muslim da abu dawud da nasa'i sun fitar da hadisi daga abu zubair an jabir ibn abdullah an tambaye shi game da hawa abin hadaya wato dabbar hadaya a hauta sai ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kolo irkamaha bil ma'ruf idza uljita ilaiha hatta tajida zahran ka hauta ta yadda ya kamata ta yadda ya dace wato hawan da ba za ka wahalar da ita ba ko ka cutar da ita idza uljita ilaiha in ya zanto ka matsu wajen sai ka hau sai ka hauta saboda baka da wani abin da zaka hau sai ita ila gagajiya ga tafiya mai nisa shanabi yake cewa hatta ta ji da zaharar sai ka samu wani abin hawa to wanda yana daga cikin hujjojin masu cewa ana hawa da larura amma in ba larura ka a hau tunda an riga an sadaukar da ita ga Allah subhanahu wata'ala to a bar ta a yadda take a sake kar a dora mata wani abu kada kuma a hauta amma in larura ce to a hauta gwargwadon larura wasu ma suka tsananta cewa in gajiya ce in ka ji ka huta kawai ka sauko dole ne ba za ka ci gaba da hawanta ba to wani ya fi masu ya fi ra'ayin su ya fi sassauci akan waɗanda suke cewa ba za ka hau ba a kowane yanayi saboda ga hadisai sun nuna haka su waɗancan tunanin su cewa tun da ka riga ka sadaukar da ita ga Allah subhanahu wata'ala to ta yaya kuma za ka da kana moratta ya nuna baka sadaukar da ita ga Allah ba ce don abin da kuma ya zanto ba za ka iya sayar da shi ba to ba ka da iko ka sayar da shi ko ka yi kyautarsa ce to ba ka da mallakinsa ba ka da mallakinsa ba za ka amfana da shi ba to shine wasu malamai suka ce musu a'a ai akwai abin da ba za ka an hana ka ka sayar ko ka bada kyauta amma kuma kana da mallakin sa kamar ummul walad wanda ya mallaki ku yanga ta zama sadaka har ta haifar masa da shari'a ta hana shi ya sayar da wannan ku yanga. shari'a ta hana shi ya kyautatta hana shi ya kyautatta ko ya sayar da ita ai bai hana shi kuma ya amfana da ita ba saboda suka ce wannan duk ba zai hana su iya amfani da ita ba limamu ahmad ya fitar da ruwaya a cikin musnad dinsa da sanad hasan li ghairihi daga ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu an tambaye shi mutumin da yake da hadaya zai iya hawan kan abin hadayarsa yace da shi la ba'sa bihi قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه تباب ليفي annabi sallallahu alaihi wasallama yakan wuce ta gaban wasu mutane za a tafi ajiye wuce ta gabansa sai gansu suna suna tafiya a kafa shi kuma ya koro dabbobin hadaya raƙumansa sai umarce su su hau raƙuman nashi sai umarce shi su hau raƙumansa sai yana cewa la tattabi'una shay'an afdala min sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ba wani abin da ya wato ya dace ku bi wanda ya fi sunnar annabin ku sallallahu alaihi wasallam to har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dabbobinsa na hadaya an hau an yi wani amfani da su ma'ana kana iya cewa <clears throat> ya ba da damar a yi amfani da su duk da cewa ya riga ya keɓance su ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya nuna cewa babu laifi a yi amfani da su wanda shine lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma kuna da moriya a cikin waɗannan dabbobi har zuwa lokacin da yake ƙayyadajje ne lokacin da za a je a yanka su kamar yadda muka ce wasu daga cikin magabata kamar abdullahi ɗan abbas da wasu daga cikin tabi'ai suna cewa ila ajalin musamma a yi malam tusamma wato ayyar matuƙar ba a riga an ce waɗannan dabbobi dabbobi ne na Allah ba an ce dabbobin hadaya ne matuƙar ba a faɗi wannan ba shine ila ajalin musamma kuna dama ku mori dabbobinku amma yayin da aka ce kun riga kun ambaci waɗannan dabbobi kun musu alama cewa ya ce kun ba da su ga Allah subhanahu wata'ala to ba ku da dama kuma ku yi amfani da wannan haka dukkan wani abin da kuka ware domin bautar Allah kuka ba da shi don Allah to ba za ku dawo kuma ku mallake shi ba ko ku mallake amfaninsa idan gida ne ka ba da waƙafi to shi kenan ya zama wakafi. ba damar ka dawo ce karbe gidanka ka sayar ko an yi fada da kai ka ce ka kwace wakafin da ka bayar wakafi ba a kwace shi ko da suke ba da masallaci wakafi ana sallah suka tashi sayar da gidan sai sayar da hadda masallaci kaga wannan sun aikata abin da yake haramun kuma wannan ciniki bai yi ba in za ka iya sai da bangaren da ba masallacin ba baya cikin wakafin shi kenan amma dai shi wannan masallaci masallaci ne ba zai sayi ba hakanan gidan da ka ware ka ce gashi wakafi ne na marayu ko na wasu almajirai ko wasu wanda za su amfana da shi to ba ka dama kuma ka dawo ka abin nan amma ya halatta kai ma in wata bukatar ka ta tashi ka amfana da shi babu komai mota ce ka ce ka ba da ita wakafi don Allah a rika fita wa'azi da ita a rika fita tafsiri a rika fita karatuttuka ba laifi kai ma aka zo fita a shiga da kai ka dauke ka ai ka ba da ita kai ko me zai sa ka hau za ka iya hawa a tafi da kai sannan Allah ci gaba da cewa wani kulli ummatin ya'ala man takan liyadhkuru mallahi ala ma razaqahum min Allah ce wali kulle ummatin ja'alna man sakan li yadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am wali kulle ummatin kowace al'umma ja'alna man sakan mun sanya musu irin ibadar da za su bauta wa Allah da ita li yadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am domin su ambaci sunan Allah a bisa abin da ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima fa ilahukum ilahun wahid don haka abun bautar ku abun bauta ne ɗaya. falahu aslimu to gare shi za ku miƙa wuya wa bashirin muhbitin ka yi albishir ga masu ƙanƙantar da kai a nan ubangiji subhanahu wata'ala yayin da ya zanto mushrikai sun sanya wa ababen bautarsu gumakansu nau'ukan ibada irin wanda ake wa Allah subhanahu wata'ala musamman ma a cikin ayyukan hajji irin abubuwan da aka ce Allah za a yi wa a cikin aikin hajji sai ya zanto za su yi wa gumakansu za su saka gumakansu a cikin ka'aba suna ɗawafi ga ka'aba suna ɗawafi ga gumakansu kuma la shi labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma suna zagayawa suna cewa Allah baya da abokin tarayya sai wannan abokin tarayyar da yake nashi ne da abin da ya mallaka to haka nan a wajen sa'ayi nan ma suka sanya gunki akan safa wanda suke kiran shi isaf suka kuma sanya wani gunki akan marwa da suke kiran shi na'ila yadda mahajjaci ko mai umara yake sa'ayi ya kai ya kawo tsakanin safa da marwa to haka nan su ma za su yi wannan sa'ayi tsakanin safa da marwa amma kuma za su fara daga gunki ne su tike daga gunki zuwa gunki wanda ya sa har lokacin da musulunci ya zo musulmi suka suka ji kyankyamin su yi wannan sa'ayi na safa da marwa saboda waɗannan gumaka sai suke ga kamar idan suka yi wannan sa'ayin kamar suna yi wa wannan gumakan ne Allah ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima daga nan musulmi suka gane cewa babu komai wannan yana daga cikin alamomin bauta ko wuraren bauta na Allah don haka za su iya ci gaba da bautar Allah a gumaka ake bautar Allah a cikinsu suka sanya wa waɗannan gumaka su ma waɗannan lokuta hakanan irin abin da ake yanke yanka dabbobi da ake yi don neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala ya zanto su ma waɗannan gumaka suna musu irin wannan yanka to shine nan Allah subhanahu wata'ala yake faɗakar da su suna musu cewa Allah subhanahu wata'ala shine mai sanya wata bauta wani abu ya zama abin bauta ga mutane kuma shi kaɗai ne yake da wannan haƙƙi kowace al'umma ne abin bautar al'ummar kuma shine yake shara'anta musu wannan bautar babu wani wanda zai shar'anta ma wasu bauta ba Allah ba subhanahu wata'ala babu wani wanda zai shar'anta ma wasu su bauta ma wani ba Allah ba sauraka Allah shi kaɗai ne mai shar'anta bauta amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah Allah shi kadai ne mai shar'anta abu ya ce bauta ce gare shi sannan kuma shi kadai ne ake bautawa to shine ne yake tuna musu ba su da damar da za su shar'anta wasu eh, wasu hanyoyi na bauta wanda ba Allah ne ya shar'anta musu ba sannan kuma ba su da ikon su ainihin bauta ma wani ba Allah ba saboda Allah subhanahu wataala shi ya halicci waɗannan dabbobin da suke yankawa suna kusantar wasu gumaka da su halittar Allah ce ni'imominsa ne shi ya ni'imta su da waɗannan ni'imomi wanda kuma ya halicci halitta ya kuma ni'imta waɗannan halitta to su shi ya kamata a bautawa ba a bauta ma wanda bai yi halitta ba ballantana ya ni'imta wata halitta da wata ni'ima Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa man yakhluqu kaman la yakhluq wanda ya halitta zai zama daidai da wanda bai halitta ba ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بنجي سبحانه وتعالى يا مسجد شيحة للجيسو shi ya halicci dukkan wata halitta da ta gabace su da su da waɗanda suka gabace su duk shi ya yi su don su zanto masu kiyaye dokokinsa ta haka Allah subhanahu wata'ala ce su bauta masa shi kadai shi ya azarta su da ruwan sama shi ya azarta su da tsirrai daga ƙasa duk wata ni'imar da suke kai komo a cikinta daga wajensa ne ta yaya za su ɗauki bauta kuma su ba ma wani Allah ba shi ba to kuma mai shar'antawa ɗaya ne ba su suke wa kansu ba Allah ne yake musu wannan tsari sannan kuma shi kaɗai suke bautawa ya ce wali kulle ummatin ja'alna man sakan kowace al'umma mun sanya mata nau'in ibadar da za ta bautawa Allah da ita don haka a cikin irin nau'in ibadar da muka sanya ma kowace al'umma akwai zubar da jini ta hanyar yanka dabbobi da kusantar Allah subhanahu wata'ala wannan lafazi ko wannan harafi na man sakan akwai ƙira'ar da ta karanta shi da man sikan bi kasri sin ƙira'ar hamza da kisa'i da khalaf sun karanta shi da man sikan bi kulle ummatin ja'alna man sikan sai zama isim ne man sikan kamar masjidan ya zama wurin bauta kowace al'umma mun sanya mata wurin bauta wurin da za ta kusanci Allah subhanahu wata'ala ta hanyar bauta ko ta yanka dabbobi ko ta yi dawafi ko wani abu irin wannan wasu sauran makaranta kuma na alkur'ani sun karanta shi da sakan ala annahu masdar zan masdar ne ay nusukan ko wanda mun sanya musu bautar da za su bauta wa Allah da shi na ayyukan hajji da umara da sauransu za su kusanci Allah subhanahu wata'ala da shi na yinka hadaya ko layya liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am dan su ambaci sunan Allah a bisa abin da ya azurta su da shi na na dabbobin ni'ima wato su ambaci Allah shi kadai lokacin da suka zo yanka su ambaci sunan wani ba Allah ba sawa'un abinda za su soke raƙuma ne ko kuma za su yanka shanu ne ko ƙananan dabbobi su yi wannan da sunan Allah lokacin da suka zo yankawa ko sokiya su ce bismillah wallahu akbar kamar yadda ya zo cikin hadisin anas dan malik wanda imam bukhari da muslim suka ruwaito cewa an zo da annabi sallallahu alaihi wa sallama da wasu raguna kosassu masu kaho fa kabbara wa sanna wa wada rijlahu على سفاحهما فكبر وسمى الله أكبر بسم الله يقول كفر ساعة وينسو سننكم ينكا sauraka akwai buƙatar ta ambaci Allah domin su nuna cewa wannan abu da suke gabatarwa na Allah ne subhanahu wata'ala shi kadai haka na Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito hadisi daga Jabir dan Abdullah yake cewa na halarci Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin sallar wato sallar layya yayin da ya gama hudubarsa ya sauko daga mimbari aka kawo masa ragonsa ya yanka da hannunsa ya ce bismillahi wallahu akbar haza anni wa amman lam yudhi min ummati wannan dabba na yanka a madadina Allah ka karba a madadina da kuma a madadin duk wani wanda bai yi layya ba daga cikin al'ummata wanda yana daga cikin ambatan Allah da ake so mai layya ko mai yanka dabba yayi yayin da yazo dab yankawa don ya nuna cewa wannan ni'ima ce daga Allah kuma bautarsa ga Allah subhanahu wataala kadai yake yi ba ga wani ba lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh